Sauya dabaran yakin a cewar uban kungiyar matasan na Arewa dabara ce da suka dade suna jan hankalin gwamnati da a gwada wasu matakan yakin muddin ana so a kawo ƙarshen ta'addancin da ya tabaibe waɗannan jihohi. sai dai ya kara janyo hankalin gwamnonin da cewa saboda tsauraran matakan da aka ɗauka ya dace a samawa mutane sassauci domin su ci gaba da bayar da haɗin kai da kuma juriya et in hoc modo omnes Nastura Ashiru ya nuna cewar yafewa 'yan ta'adar yanzu abu ne mai wahala. rahotanni dai na tabbatar da cewar nasara da jami'an tsaro ke samu biyo bayan sabon dabara da haɗin gwiwa da gwamnoni suka yi wani abin mahimmanci ne muhammad adamu labaran liberty